A shekarar 2018 ne aka kaddamar da jarrabawar baiwa malaman makaranta lasisi wato teacher licensure exams a turance domin tabbatar da inganci tare da kwarewar malamai da suke horar da yaran makaranta a kasar Ghana. To sai dai wannan yunkurin na neman karfafa sashen neman ilimi a kasar na fuskantar koma baya sosai sakamakon ci gaba da faduwa a jarabawar da malaman ke yi. Cikin malamai 7,728 da suka rubuta jarrabawar a watan Mayun bana 6,000 ɗari biyar da hamsin da ɗaya ne suka faɗi wato kashi tamanin cikin ɗari abinda Dennis Osei Owusu sakataren majalisar malamai ta ƙasa wato NTC a takaice ya bayyana cewa babban barazana ce ga tsaron ƙasar Ghana. I see it as national security threat. Ya ce, Ina kallon wannan a matsayin babban barazana ga tsaron kasar, sabida waɗannan su ne malaman da za su shiga azuzuwa su horas da yaranmu. Har in aka samu damar duban yadda wasu su suka gabatar da hamsoshin tambayoyin za ka tambaye kanka, to ta ya an yi ma suka shigo wannan sashen. Sai Bashiru Shehu mai sharhi kan harkar neman ilimi kana shugaban sakandare ta Ibadun Rahman a Kumasi ya alakanta rashin samun natija mai kyau a jarabawar da malaman makarantun suka yi da rashin rashin nazari tare da rashin tsari wajen shirya jarrabawar. su for national service cikin service na kake samu sun zo su zana wangan exams wani na nan ya so mu mantawa ma da abin da aka ilmantar da shi na daya kenan na biyu kuma yawancin taliban yau ba su nazari kuma ba ya ce don ba ka koyi abu dole a fasin ka kai ma rayukan mutane za doki a sa hannun ka nan za ka je ka karantar da 'ya'yan wasu ya kamata a duba kakin su ita kuwa cibiyar da ke baiwa gwamnatocin nahiyar Afirka shawara kan harkar neman ilimi tare da al'adu wato Africa Center for Education and Culture na bukatar da gwamnatin Ghana ta duba tsarin koyar da malamai a kasar muddan tana neman kawo ƙarshen wannan matsala. Sa'idu Suleiman shugaban cibiyar ya ce. Tun da mutane sun yanzu ne shi zai zuwa ya tafi kabar ya yi exam sun nan ya fail time 80 percent wannan nuna maka kamar ainihin sukun da kai akwai matsala domin training da aka ba mai shi na fito bai kamata shi ya samu ba shi dai ashe matsalan ba wurin ita mutum bane matsalan yana wurin su kunne shi sa ina gani in dai gwamnati na so ya gyara wannan wuri kunne ya kamata ya koma a duba a gyara sabida zai yi ban mamaki 83% mutane sun kare training college za su shigo su teach duka su fi da haka na a'a akwai matsala. Ana ta ɓangare, ƙungiyar haɗin gwiwar malamai ta ƙasa wato NAT a takaice ta ce wannan matsala ce da ta shafi ƙasa kuma ya kamata masu ruwa da tsaki su yi zama a teburin shawarwari su tattauna wajen ganin wannan al'amarin bai faru ba kuma. Sama su Musa shine sakataren kungiyar. ya ce la'akari da abin da ke faruwa a yanzu wani bayani za mu yi ma masu biyan haraji a kasar muna kira da a yi zama a tsakanin masu ruwa da tsaki in ji shi ko yanzu dai ita majalisar malamai ta kasa da take da alhakin shirya jarrabawar ta ce ta bullo da tsarin bunkasa ci gaban malamai domin tabbatar da cewa an samu ƙwararru da za su ringa horar da ɗalibai a azuzuwa hamza adam muryar amurka daga kumasi ghana